Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku tambaya ni duniya duniya duniya menene daɗin duniya yawan talauci mai tsanani rashin ilimi rashin lafiya mutuwar mata a wajen haihuwa mutuwar yara ƙanana rashin abinci mai inganta jiki rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli bara ta'addanci shaye-shaye dukan mata fyaɗe. tuni maganin mantuwa Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa. A farkon wannan shekara aka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu domin neman hanyar shawo kan kuntatawa mata a jamhuriyar Nijar, inda a jawabinsa ya bayyana cewa. duk fikihun aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda ɗaya ko bangare ma na aya guda ɗaya aure soyayya ne jin kai ne in ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami ba za ka cire yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba don ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama ba za ka tashi ka auri mace shekara ashirin ta haifi 'ya'ya goma don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama mawaddatan wa rahama. in babu guda biyun a samu guda ɗaya idan kuma rabuwar ta kama an rabu ba za ka bar ta ta gayyara ba in aka duba ayin qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki Bayan nan shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar domin bibiya kan wannan matsala. Ilimin kimiyya ya bada cewa duk ƙasar da aka walakanta da mata wallahi wallahi ƙasar nan baiwa ta ci gaba al'abada. To shi ne muke ganin kenan Nijar ma me yasa mun mun ga ci gaba dan saboda mata ba bakin komai aka ɗauke su ba a Nijar mace ba ɗauke ta ba ko saman siyasa sai ga suke yin komi an an zo rabon wurin gurare a cika wannan mace ce. an kadi ba cikin zaman gida yau ba kowace mata a gidan mijinta take da intin bakin magana yau an ka ɗauka ko zaurin aiki ne ta ake mata ce kenan ana musguna musu ana kare musu a lokacin an kadi ba ilimin wata sun himu tunda yau mace ba abin da bata iya ta yi tana iya zama shugaban kasa tana iya zama doctor tana iya zama abubuwa iri-iri to sai muka ɗauki wannan abu muka shi kuma daga irishin wayewa Uwa ya ɗiya da bisa mata lakwal mm. tunda yau mace an ta shiga lakwal ta yi makaranta ko muhammadiya ko ta nasara tana iya nemo ma kanta inci dan ta kwanta mutumin ko mijinta ne ko duniya ce ta ce a'a ga abin da ya kamata a ni ban yarda da wannan abin ba ka gani ko shan aihuwa ne tana iya ta kula da yanta ko washin kasuwancin tana iya ta da kasuwancin ta yanda ya kamata na yarda da cewa a ƙasar Nijar mace na cikin wahala mace na ana cikin kuntata matan Nijar yau a yanayin ɗakin armi za ka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke ɗaukar ɗawainiyar yara kai har ta ɗauki ɗawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a akwai inda ƙasashen da maza ma gudu suke su bar mata su ta su ba su ghana ba su abuja ba su libya ke mace kina nan ki an barke da ɗiya biyar shida bakwai abin da za su ke ci in lakwal za ki sa suke ci mantana lakwal ta zama yanzu abin biya mace wahala ta mai yawa ce yanzu ka ɗauka ka fannin rashin lahiya yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da ɗauka ciki na biyu kuma armi da ake yi yau maza suna ba mata wahala amma Nijar har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga diya mace kina fuskan fannin aiki a wurin sarushinki sai kiga ana musguna miki ana cewa in baki ba da kanki ba baki zama komi kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an ɗauki kundi kundi kundi da yawa har wa yau shirin ya nemi hanyar shawo kan gallazawa abokan zaman aure. Society mu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan aurenka ya rabu idan akwai cutarwa a batu na aure addini ma bai yarda da hakan ba. idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramun ne ba ka zauna ka ce kana neman a sauwaƙe maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntanta zalunci fiye da yadda baka zato da zai yi watanni bai ma san cinta ba bai san shan ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi hakkinsa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ba ne ba za ta fara kawowa a kanta watakila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem there is a psychological problem kenan ta zamto disoriented kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa so maganin kar ai kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi kuma kamar maganar da kake kan maganar cewa ana kawowa kotu malam eh, idan an kawo shi kotu kana ciki kana kokarin ka nema wa mutum haƙƙi akwai mutanen da mun sha zuwa ni da kaina zan je in same su in ce idan fa na shiga babu batu na wani irin ka ja ran hankalin mutum da zaran ka fara to ya za ka yi bari mu bar wa Allah in babu nan akwai can babu komai mun haƙura mun yafa wannan mun yafa wannan hakkin za mu je gaban Allah inda zai mana sakayya shikenan iyakacinsa kuma ba za ka iya tilastawa kamar yadda um, abba yake magana ba za ka iya tilasta mutum ka ce masa lalle ya je ba amma batu idan ya kai ga rasa rai ko ya kai ga illatawa kamar ake maganan nan na wannan idan aka nuna wa ƙasa ita ƙasa tana da 'yanci ko tana da dama wanda doka ta bata wanda za ta ce dole sai kin bi ki kuma dole sai an kwatarwa because ke ba dan ke kadai ba ce ba ke namu ce kuma ke citizen din mu ce kuma ke namu ce kuma a cikin kasar da kike kuma yara ta yi mu mu zo mu nema amma hakikanin gaskiya idan har aka zauna aka bari batu na al'umma shi yasa yi magana kan cewa wannan batu ba wai batu ne namu ne na mu kadai ba batu ne na kowa sai ya shigo ciki isa kona shine duk wanda ya ga alamar ko hali ko wani ɗabi'a da yake tunanin wannan ɗabi'a ba daidai ba ne bai kamata ba ko mun ƙanƙantan shi ya yi maza ya sanar wa magabata su kuma magabatan nan su shigo ciki idan aka yi yau ɗaya aka yi biyu aka gaba canji a yi maza a zo asibiti a tabbatar wa nan mutumin mai yin wannan ɗabi'a lafiyar shi kalau in lafiyar shi kalau ka a ɓata lokaci ba wani maganar yafiya ko wani abu a kai gaban doka a hukunta shi duk wanda ya ga an wa wani gani gawa ne ana farawa suna ana ganin ya faru in a hankali abin bai da tsanani sosai a sulhunta su daga gida da wuri ba. sako na ƙarshe shine da zaran kaga cewa an fara maka abin da ba za ka iya juyewa ba ka gaggauta kaiwa idan ka kaiwa magabata ka ga ba a dau mataki ba ka gaggauta kaiwa gaban hukuma ko ka je police station ko kuma ka wuce kotu ka kai hakikanin gaskiya kamar yadda aka riga ka ce mata ne aka fi dannewa kuma ni mace ne kuma yan uwana zan fara yi barin yi san kai yan uwana mata da zaran ka lura ko kuma kin lura kan cewa an fara taba miki abin da ba za ki iya jurewa ba gudun kada nan gaba ki aiwatar da abin da al'umma za su zo su zage ki gaugauta kaiwa gaban hukuma. Kaɗan kenan daga cikin batutuwa da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha ke karewa Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmawa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke karewa alheri ke maku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekarar baki ɗaya a shafinmu na intanet hausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi.